ba wani khadija nan kan karatu da shi karatu da shi ko shi ke shari'a shi karatu a ramashi ko cire shi ne ko cire shi ma ba kadi gobe <clears throat> ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina mani yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma inni as'aluka al-birra wat taqwa wa min al-amali ma tarda Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika an a'lamu astaghfiruka lima la a'lam Baraka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Barka mu da saduwa masallaci mai albarka majlis wasiya da kenan an gurgumari a garin Maiduguri yau yammacin alhamis 28 ga watan rajab shekara ta 1442 wanda kuma shine ya zo da 11 ga watan uku miladiya ta 2021 a cibiyar karatunmu na tafsirin alkurani mai girma tsawon kusan wata ɗaya muna tattauna matsala ta annabi musa alaihi salatu wassalam shi da mutumin da aka yi tarihin duniya wadda kowa fitsara shi ne fir'auna alaihi la'anatullah wadda ne sa bayan muka tuna game da irin yadda Allah madaukin sarki ya halakar da fir'auna da kuma irin yadda Allah madaukin sarki ya tseratar da banu isra'ilawa da kuma irin yadda aka samu albarkar zamantakewa albarkar zama tsakanin mutanen banu isra'ilawa a ƙasar masar da ba a su a ga sun zauna to amma kamar yadda na ɗauko magana satin da ya wuce game da irin yadda banu isra'ilawa suke da wani hali wadda sai Allah ne kadai ya izi iya musu duk irin wannan wahala da suka sha hannun fir'auna da irin fama da suka yi bayan Allah madauki sarki ya halakar da fir'auna sai kuma suka suka fara kokarin yi Allah madauki sarki butulci sannan suka zo suke wa suke so su wa annabi Musa alaihi salatu wasalam shi ma butulci Allah wa sarki ya tabbatar da su a ƙasar Masar tare da dukkan wani dangogin kayan arziki da kayan abinci da kayan mani dan adam yake bukata domin ya rayu amma sai dai kuma kashi banu isra'ilawa sai suka nuna cewa ba wannan suke bukata ba suna so ubangiji ya maida su baya Allah da sarki ya maida su cikin kunci a ba su abu mafi kaskanci ba abin da suke aka aka ba su na jin daɗi da morewa ba da mu faɗi cewa daga cikin abin da Allah maɗaukin sarki ya ba su ya ba su ya ba su tsuntsaye in shila kenan salwa suna cin su a kowane lokaci suke bukata ba magana sai ka je gida ka yanka ka silala ka soya sannan ka dafa a'a kawai suna sakowa daga sama a haka idan suka sako da rai suka shiga hannunka kai mai bukata za ka same su a dafe ko a gashi gurin da kake bukata sannan bayan nan Allah madaukin sarki kuma ya ba su Allah sarki ya ba su alman alman wanda shine malama wasu ke ce mata darba wani abu ne yana sakowa a daskara kamar zuma yana da zaki zaki da ba mai tada hankali ba sannan yana da dukkan wani sinada da yake bukata domin gina jikinsa da haka zaka ci nama mai maiko kuma sannan ka sha zuma ko kuma ka sha abin da aka hada shi da sinadarai da ubangiji ne ya hada to amma sai Allah sarki ba su wata doka na cewa kada su tara kada su ɗiba su ajiye na jibi an baka dama ka ɗibi iya na cinka na yau da ka na gobe amma kada ka ɗebi na jibi saboda yau ma an ka fita akwai a ƙofar gidanka gobe ma an ka fita akwai a ƙofar gidanka jibi ma akwai ko da yaushe akwai amma da Allah ya ce kada su ketar iyakarsa su ɗebi abinda ya wuce da aka tsara musu suka butulcewa Allah suka suke ɗiban abin da Allah maɗaukin sarki bai tsara musu ba shi yasa Allah ya ce kada su ketar iyakarsa gashi nan abin babu inda zai ji za ku dinga ɗiba yana saukowa ba zai ƙare ba amma doka dokata shine ku ɗebi iya buƙatar ku na yau da iya buƙatar ku na gobe kada ka ɗebi na jibi don saboda ko da yaushe ma akwai amma suka Allah butulci suka yi abin da ubangiji ya ɗauke musu wannan albarkar kamar a cikin suratul baqara tun daga aya 49 har zuwa 57 ubangiji ya faɗi irin yadda annabi Musa ya fafata da wayannan mutanen da kuma irin yadda suka nemi Allah ya canza musu da kayan da suke samu mai daɗi suke so su koma a basu abubuwa marasa daɗi kamar da ya ce wa idan najjaynakum min ali fir'aun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا, فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ذلكم خير لكم إن بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثنا من بعد موتكم لعلكم تعقلون لعلكم تشكرون Allah madaukin sarki ya ce wa idh najjaynakum min ali fir'aun Allah ya ce tuna musu ya Musa tuna musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idh najjaynakum min ali fir'aun tuna musu lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ubangiji ke bashi labarin cewa idh najjaynakum min ali fir'aun mun tseratar da banu isra'ilawa daga mutanen ko jama'a ko tawaga fir'auna wada a wannan lokacin da suke bukatan mu tseratar da su yasumunakum su al'azabi Allah yace suna ɗanɗana muku mafi mugunyar azaba kina azaba ce mafi tsanani duk irin yadda kake tunanin za a azabtar da mutum to hakan nan fir'auna da tawagarsa da jama'a suke azabtar da banu isra'ilawa shi yasa Allah marki sarki ce su'a mafi mugunyar azaba mafi mummunar azaba duk abin da kake tunanin za a wa mutum a tsananta masa azaba a kuntata masa rayuwa a takura gangan jikinsa a ɗanɗana masa zafi ya ji a gangan jikinsa to firawun yawa mutanen banu isra'ilawa to sai Allah yake tuna musu wani nima da ya musu na cewa an yi wani lokaci da kuke fuskanta irin wannan rayuwar amma yanzu ga an zo an wayi gari Allah madaukin sarki ya tseratar da ku Allah ya kubutar da ku daga tawagar fir'auna da mutanensa wadda suke muku irin wannan azabar sannan a bayan azabar da suke muku a gangan jikinku yuzabbihuna abna'akum kuma suna yanka 'ya'yanku maza ana yanka maza a bar yayanku mata wa yastayuna nisa'akum wa fi zalikum Allah ya ce cikin wannan abin da muka jarrabe ku da shi cikin wannan abin da ya faru da ku na mazajen ku ana azabtar da su iya azaba mata sannan a yanka 'ya'yan ku kanana maza sannan mataye kuma a raya su a basu rayu saboda ba a tsammanin annabi zai fito a cikin mata Allah ya ce wa fi zalikum cikin haka din bala'un min rabbikum jarrabawa ce daga wajen ubangijin ubangijinku azimun Allah ya ce mai girma amma cikin iko Allah kun ci wannan jarrabawar jarrabawa ce mai matakar girma kai uba a kama ka azabtar da kai matarka tana da ciki idan ta haifin ɗanka namiji ne a yanka shi idan mace ce a bar maka Allah ya ce wannan abin da aka muku azaba ce wannan abin da ya faru da ku an azabtar da ku da aka yi da kuma kuntatawa rayuwar iyalanku wajen yanka musu 'ya'yansu maza Allah ya cikin wannan abin akwai jarrabawa daga wajen ubangiji ko ba karama ba Allah ya ce mai girman gaske daga ciki Allah ya ce wa iz faraqana bikum kuma bahr ku tuna wata ni'ima da ubangiji ya muku bayan tsiratar da kure daga wajen fir'auna da mutanensa ku tuna lokacin da ubangiji ya rarraba muku kogi shi ne kisar da muka yi a baya lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam aka ce ya bigi ya bigi teku da sandarsa wannan tekun zai rabu gida goma sha biyu Allah ya ce a wannan ma a ciki a ima Ima daga ubangijinku fa anjaynakum wa na ala fir'aun Allah ya ce muka tseratar da ku ku banu isra'ilawa mun tseratar da ku ba su samu daman kashe ku ba sannan kuma abokanan gabar taku barin su a raye ba karaman musiba ce. barin su a raye ba karamin tashin hankali bane Allah ya ce sai muka nitsar da fir'auna da tawagarsa wa antum tanzurun Allah ce ba labari aka ba ku ba akan idan wannan abin ya faru kuna kallo ko ga an halakar da su ku kuma Allah ya tsiratar da ku kun shiga cikin teku sai da kuka wuce su kuma sun zo tsaki Allah ya nitsar da su kuma ku samu daman wucewa Allah ce wannan ma ni'ima ce gare ku wanda idan ubangiji ya ga dama da ku da su duk Allah zai hada ya nitsar amma ubangiji bai yi haka ba sai Allah ya sa wata wani shamaki tsakaninku da su kuna suna kallon ku kuna tafiya su kuma kuna kallon su ruwa ya haɗe su da haka Allah ya ce wannan ma wani alkhairi ne wani albarka ne ubangiji ya muku sannan wa zo adina Musa 40 laida Allah ya ce ku tuna yayin da muka yi alkawari ga banu Isra'ilawa wani dare guda arba'in za mu tuna akan wannan dare ubangiji ya yi alkawarin zai gana da annabi Musa alayhi salatu wassalam Allah shi yasa annabi Musa yin azumin kwana talatin. da ya azumin kwana talatin sai ya zo ya ci ganyen itace dan zai je ganawa da Allah bakin shi kada ya je wajen Allah yana wari to sai Allah ya ce abin da muka gina warin bakin ka muke son ji da haka wannan a 30 da kai sai ka ƙara goma a kai warin bakin naka ya dawo yadda yake a karan farko sannan za mu gana da kai to shine ubangiji ya mu labari cewa wa idh wa'adna tuna musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da muka alƙawari da banu da annabi musa alaihi salatu wassalam mun yi alƙawarin kwana 40 da shi thumma takhasumul ijl da ya tafi ganawa da Allah ko ko banu isra'ilawa ka ji butulci a bayan duk wannan arziki da ubangiji ya musu da duk wannan alakai da ubangiji ya musu Allah ya ce sai suka riki dan maraki mutum mutumi mai kwan dan maraki a matsayin abin bauta kuma bayan Allah min ba'dihi bayan tafi annabi Musa gana da ubangiji wa antum zalimun Allah ya ce hakika ku banu Isra'ilawa kun tabbatar ku cewa kuma ma azzalimai ne kun zalunci kawunan ku Allah ya ce amma duk da haka da yake ubangiji mai karamci Allah mai tausayin bayi ne ba so yake kona bayinsa ba bayan annabi Musa ya dawo kamar da zamu ji kissar a filla filla bayan annabi Musa ya dawo ya musu wa'azi ya jawo hankalinsu suka tuba suka yi nadan abin da suka aikata Allah ya ce thumma afauna ankum min ba'di dalik duk laifin da kuka min na bautar dan maraki da duk laifukan da kuka yi bayan tafiyar annabi Musa waje na Allah ya ce mun yi muku afuwa bayan nan la'allakum tashkurun Allah ya ce wannan afuwar da rangwamen da yafiyar mun muku ne domin ku zamanto masu godiya ga Allah wajen ni'imomi da ya muku da ya daura ku akan musulunci da kuma tarin ni'imomi da suka faru da ku a rayuwar gasu nan masu yawa Allah ya ce na yi haka ne dan ku gode min sannan bayan nan lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa da ubangiji ubangiji ya bashi ya bashi alluna wanda wannan allunan a ciki akwai duk abin da banu isra'ilawa suke bukata na hukunce-hukunce na bayani na tarihi na duk abin da za su bukata domin gina rayuwarsu ko addininsu shine abin da ubai ke gaya mana anan cewa wa idza atayna musa likitaba tina musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da muka bawa annabi musa littafi wal furqana da kuma abin da yake mai rarrabewa la'allakum tahtadun Allah ya ce mun yi haka ne da fatan ko za ku shirya ku bauta Allah shi kadai ku bi Allah ba tare da kun saba masa ba ba tare da kun bota hanyar da za ku halaka ba bayan nan Allah sarki sake gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa gaya mu kafiran garin Makka idh qala Musa li qaumi tana musu lokacin annan Musa ya ce mutanansa ya qaumi ya ce ya ku mutane tasriyatan lahum ka duba yadda Annabi Musa yake jan mutanansa. bitil cewa Allah suke yi kafircewa Allah suke yi taurin kai suke wa Allah amma annabi Musa saboda zuciya irin ta annabawa zuciya ce ta ana so an mutane su shirya su bi Allah ba su ake Allah halakar da su ba sai ki cewa ya kaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum haqiqa lalle tabbas kun zalunci kawunan da kuka yi me bittikadikumul ijin lokacin da kuka riki mutum mutumin dan maraki a matsayin abun bauta fatubu ila bayikum duk laifin da kuka wa Allah shirka kuka yi kafirci kuka yi da aka duk wannan amma abu ne mai sauki a wajen Allah fatubu ku tuba ku dawo ku bar bautan ku koma zuwa ga Allah ila bayikum zuwa ga wanda shi ya kage halittan ku tun farko lokacin da babu ku fa utulu anfusakum yadda za ku yi tuban shine ku taru a wani farfajiya za a ɗauke muku hasken rana za ku shiga cikin duhuwa kowa ya zo da makami ko fara ya kaunan kowa ya fara sara suka duk wanda ka samu ka sara duk wanda ka samu ka caka masu laifi a cikin ku saboda an gagara gane waye suka yi waye basu ba da haka masu laifi a cikin ku ubangiji zai zabe su wadda basu laifin ba su kashe su su wannan kisan da za a musu shine tuban su shine kafarar su shine yafiyar laifin da suka yi za su je wa Allah ya sa su a aljanna shi yasa sai Allah ya cewa faqtulu anfusakum ku kashe ku yaki kawunan ku kashe kawunan ku da kanku da kanku wannan fa da haka ake yake haka ake Allah ya fiya idan kai laifi sai Allah ya sa a kashe juna idan muka laifi a garin nan sai Allah ya sa to duk sai a dauke hasken rana ko Allah ya ce a bari sai sha biyun dare lokacin da babu hasken farin wata sai a ce gaba ɗaya kowa da kowa addarsa kowa da kowa wukarsa kowa da kuma kalam ɗinsa kawai shi kenan sai a ce to mu rufe junanmu da duka mai sara na sara mai suka mai suka idan muka zo gari ya waye dokan da haske ya bayyana sai muka ga wayan duk gawawaki ne a mace to su ne da suka yi laifin kuma wanda bai laifin ba za a taba kashe shi ba sai iya mai laifin haka ubangiji yake tsara abinsa shi yasa yake cewa tubu zalikum khairul lakum wannan abin da za ku yi na kashe kawunan ku shine mafi alkhairi gare ku inda kuma a wajen wanda ya kaji halittan ku saboda idan ba haka kuka yi ba laifin da kuka wa Allah ba zai yafe muku ba za ku mutu kan kafirci za ku mutu kan shirka ku je ku Allah ya sa ku doma cikin wuta amma idan haka ta faru masu laifi aka riga aka kashe su shine kafarar laifin da suka yi sai kuma su tafi aljanna da aka fata ba alaikum inna huwa tawwabur rahim Allah madakin sarki shine mai yawan tuba ga bayinsa ko mai jin kai ga bayinsa Allah shine kada yake da daman da zai kankare zinuban bayinsa sannan kuma ya ji kansu ya ce su yi haka ne ba dan baya son su ba sai dai dan sun masa laifi kuma yana so ya ba su aljanna sai tsara wani abin da za su zama kafarar laifin su dan ya ba su aljanna bayan nan Allah ya ce tuna musu ya Muhammad wa idh qultum ya Musa tuna musu lokacin da banu Isra'ilawa banu suka ce ya Musa lan nu'mina laka suka ce ya ka annabi Musa ka ji duk wannan fa Allah yana ba mu labari bayan an gama faifayin Fir'auna da banu Isra'ila ne yanzu an dawo ana zaune an dawo ana rayuwa a ƙasar masar sai suka tsoro da wani kinibibi cewa ya musa ka ji ya musa lan nu'mina laka ba za mu yi cikakkiyar gaskata ka cewa kana magana da Allah ba ba za mu yi cikakkiyar gaskatawa ka cewa kai annabin Allah bane ba za mu yi cikakkiyar gaskata ka cewa saƙonan daga Allah kake karɓo shi ba hatta nara Allah jaharatan har sai mun ga Allah ɗin kiri da kiri duk sakon da ya zo ya faɗa duk ba sai da Allah ne turo shi ba da Allah ya tseratar da su ya buga sandarsa ruwa kute kuta dare gida goma sha biyu duk ba sai da annabin Allah bane ya kai su suka ce suna so su ji maganar Allah annabi Musa ya kai su suka ji maganar Allah da kunnensu da ke kansu sun san wannan maganar ba maganar mutum bane maganar Allah ne saboda ta kowane kofa a jikinsu magana sai da ta shiga sun tabbatar da maganar Allah ne amma suka ce to ya Musa muna so mu ji maganan ne kiri da kiri muna so mu gaskata ka gaskatawa ta ƙarshe ba za mu yi imani ɗari bisa ɗari ba sai mun ga Allah ɗin ido da ido yanzu mun ji maganar mun yadda maganar Allah ne amma muna so mu ƙara tabbatarwa iya tabbatarwa shine mu ga Allah da idanuwanmu yadda muka ji maganarsa da kunnanmu to mu gansa kuma da idanuwanmu wannan butulci ba butulci ba to shi yasa fa akhadhatkum sa'iqa take sai Allah ya turo wata ƙara wata cida wata aradu wata kwarankwatsa ta rim a take gaba ɗaya suka suma da wannan maganar ai magana ce mai girma ai kwantum tanzurun ku wadda ba ku irin wannan bibin ba Allah ce kuna kallo ya bin ya dai sami da su kuma ba atnakum min ba'di mautikum Allah ce bayan sun mutu gaba daya sun mutu sun suma sun mutu Allah ce sai muka sake tada su mun musu wannan tada wanne bayan sun suma sun mutu Allah ya ce bayan sun mutu gaba daya mun tada su ne la'allakum tashkurun muka ce ku ga illar abin da kuka faɗa gashi ya ja muku mutuwa mun muku haka ne Allah ya ce Allah kun tashkurun dan ku zaman to masu cikakkiyar godiya ga Allah da bauta masa da bin sau da kafa bayan nan wa zallalna alaikumul gamama Allah ya ce dan kuna tafiya ana rana ana tsananin rana Allah ya ce sai mu turo girgije gajimare sai lullube muku saman ku ya zama ya muku shamaki tsakanin ku da zafin rana kuna tafiya gajimare na bin ku dan kada ku wahala bayan nan Allah ya ce wa anzalna alaikumul manna was salwa mun saukan muku da darba mun saukan muku da tsuntsaye da ba ku bukatar ku gasa ba ku bukatar ku mai tsuntsu ne zai sauko daga sama da fikinsa ya zo ya faɗi ka gashin ya sauka ka ɗauka a soye ka ci haka fa suke rayuwa fa kamar zaman mun nan kawai ina jin yunwa yanzu nan kawai na bukata kawai sai su ya shigo ta nan kawai sai sauka nan ina tafsirin nan ina ballan hakarkar ina ci ina ballan cinya ina ci ina ballan ci wuya ina ci ina tafsiri ina ci ina gama ci kuma shi kuma sai tashi tafiyar sa sai Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwan da muka azurta ku da shi wanda ba roƙon mu kai ba ganin dama ne ubangiji ganin ci ganin dama ne na baku wani arziki daga Allah kyauta wa ma zalamuna Allah ya ce amma duk da irin wannan goma ta arziki da muka musu da irin wannan tarin alkhairi da muka musu irin wannan ta goma shi da muka musu Allah ya ce duk da haka sai suka butulce mana Allah ya ce wa ma zalamuna suna ganin sun zalunce mu ne inji Allah ba mu suka zalunta ba walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ya ce sai dai kawai sun kasance kawunan su ne suka zalunta to abinda zai baka haushi shine inda suka gaya wa Allah abinda suke so a canza musu da alman darban nan wasalwa da wannan tsuntsayen su sun gaya wa Allah abinda suke so a canza musu shine abinda Allah ya ce yadda kultum ya Musa lan nasbira ala amin wahidin وإذ قلنا اركضوا يا وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم ya موسى لن نصبر على طعام واحد لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب بأنهم كانوا يكفون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كاغا Allah madaukin sarki ya gaya mana irin abin da ma suka nema ka ji ba bayan ubangiji ya musu arzikin algamam idan suna tafiya ga jimare yake musu inuwa a sama idan suna tafiya suka ji ishirwa ga darba za ta sako su sha idan suka ji yunwa ba maganin ka je ka ce bari ka je kasuwa ka siya abinci mai abinci zuba mu bari a dafa bari a yi waye tsuntsu zai sako ka ci amma saboda banu isra'ila mutum ne mai matsar taurin kai mutum ne mai butulci ga Allah sai Allah ya ce yadda kultum ya Musa tina musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da banu isra'ilawa suka ce ya musa lan har abada lan al'abadiya har abada fau fau fau din din din ba mu bukata mu din nan lan nasbira har abada ba za mu iya haƙuri ba ala ta'amin wahidin kan abinci kala ɗaya. ya kullun kullun tuwo kala ɗaya. kullum kawai a bamu da bamu sha a bamu nama mu ci nama nama zuma zuma nama nama juice juice nama nama kullum kawai nama juice mu a kama ne za ga mamaki dalla wazi ne mu canji anan fi sabilillahi fa wani na yi sati bai ci nama ba wallahi wani na yi sati bai ci nama shi ta kai hankali da mutum wata ka tsokar mutum ya zai ma baki mewa ya sa bai ci nama ba sai ba baki ka shiga uku to sufa nama fa ga nama ga wannan dirbar daga sama take sakuwa yadda ka san raba haka take sakuwa hannunka za ka sa haka ya cika maka yadda ka san zuma haka take za ka sha ka sha iya shanka idan kwano ka sa kwanan ka zai cika idan daro ka sa haka Allah zai cika ma shi ka sha ka ci nama suka ce mu har abada ba za mu yi haƙuri da abinci kala ɗaya ba da aka fadu na rabbaka ya Musa ka roƙan mana ubangijinka yukhrij lana matin tunbitul ard ya fidda mana abin da ka sake fitarwa ya fitar mana da abin da ƙasa ke tsirarwa min ha daga ganyenta sai suka ce suna so a samun musu irin wani abu kamar alayyahu kamar yakuwa salak kamar su kabeji ka ji faɗin girman Allah shi shine kayan ganye ganye ganye ganye kayan ganye haka su salat su alayyahu su waye su waye da fitar mana shi zamu dinga ci kaga sai mai da kansu zoma yayi wa qithaiha sannan bayan nan a samu fitar mana da dumarta duma fa duma da ka sani a fidda musu duma wanda ake ƙwarya da ita a fitar mana da duma wa fumiha sannan a fidda mana da alkama dan Allah mai tisin alkama a baki cin alkama haka ba miya zai yi ba zai yi ba da aka fidda mana alkama wa da si hasa na fidda mana wake ka ji fa su ci ta susa in ba in ba tusa ba me za ka ci wake wa basaliha da kuma albasarta har da albasa a ciki kaji annabi Musa sai ya ce in kafin roƙan muku Allah a tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair bari muku tambaya shin yanzu kun zaɓi kun yadda kun amince a ba ku abin da yake makaskanci wulaƙantacce na ƙasa na baya akan abin da ubangiji ya ba ku mai tarin alkhairi yanzu kun zaɓa a ba ku wayannan kayan da suke ƙasƙantattu a bar abubuwa masu daraja da ake ba ku don Allah ka gidan mutum ziyara sai ya kawo maka abinci kwano guda biyu wannan kwano guda biyun ɗaya an yi farfesun kifi a ciki ɗaya an yi farfesun nama ɗaya kuma ɗimame ne na tsaki kasa yi dumame ya jima za a yana shi kaɗai na wani kumfa-kumfa aiki to ko da an dumama sai ya kawo maka sai yau ka ci kazar gobe ka ci kifi gata ka ci kazar sai ci kace kai wani wallahi ba nan ni ba ba a dumame a gidanka ne sai ce akwai sai Allah bar naman nan bar kifin nan bar kayan cikin nan bar jela shan nan bar kawo mun dumame da Allah yanzu me zai gani ka koma baya ka ci gaba eh ka koma baya mana to haka suka nema fa ana ba su irin wannan abu sai suka zo suka lissafo wayannan kayan da dole su ake cin su shi yasa annabi Musa ya ce yanzu shi kun yadda a canza muku da abin da yake mafi kaskanci a bar wanda yake mafi alkhairi to ya bane mai sauki eh bai tso misran ku bar nan kasan masar da nake ciki yanzu ku tafi garuruwa ga sunan masu yawa banda kasan masar ga garuruwa na a gefe gefen masar ai gari kaza kasa kaza su ba su samu wannan gatan da ubangiji ya muku ba iya wannan alkhairi iya wannan abin a iya kasan masar ne ku je garuruwa daban-daban ga wayannan abubuwan cip suna na ai fa inna lakum ma sa'altu abinda kuka roƙan nan yana nan za ku same shi za ku same shi daga nan Allah ya ce wa duribat alaihim dhillatu wal maskana Allah ya ce daga nan muka daura musu kaskanci muka daura musu wulakanci saboda sun Allah butulci Allah ya ba su mai alkhairi suka ce ba sa so su a ba su wulakantacce wa ba'u bi ghadabin min Allah daga nan kuma suka tattare suka koma da wani fushi daga wajen ubangiji kina Allah ya tabbatar da fushinsa akan su zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah Allah ya ce ba haka kawai bane dalili shine sun kasance banu Isra'ilawa suna cewa, suna cewa ayoyin Allah bayan wannan ga mafi muni wa ya yaqtulu nabiyina bi ghairi haqq sannan suna kashe annabawan Allah babu abinda da annabawa suka musu Abdullahi dan Abbas yace banu Isra'ilawa tsara daya suna kashe annabawa 300 yadda ka san dan farauta idan ya ga zomo zai fita ya buzo mu a guje haka idan aka ce musu wannan annabin Allah ne a anguwa haka suke bin shi ba sa bari sai sun kashe shi shi sa da suka yi attempting kashe annabi Isa sai Allah ya ce barrafahu Allah ilai Allah ya ce sai na dauke shi dak su suka je kashe shi fa inda Allah ya bashi kashe shi sai annabi Isa ma to su aikin su kawai shine kashe annabawan Allah zalika bima asau Allah ya ce wannan ya faru gare su ne saboda saba mun da suka yi wa kanu ya'tadun Allah ya ce kuma sannan sun kasance yan ta'adda shi yasa idan ka ji an ce maka wannan banu Isra'ila ne wannan ba Yahudi ne sai dai haƙuri duk alkhairin da zaka masa in ya tashi caba maka rashin mutunci sai dai ka daura hannu aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a bayan nan wata matsala ta faru ta banu Isra'ilawa lokacin da Annabi Musa yake zuwa yake kawo musu sabon Allah sai suka canza shawara suka ce mu yanzu ba ma maganar Allah ne matsalar mu ba ba saƙonka na annabta ne matsalar mu ba muna so mu muga Allah ne muna so muga Allah kidi da kidi mu gan shi dan kullun kullun kana gaya mana cewa Allah ya aiko ka ya baka sako ka je kun yi magana da Allah to muna so mu ji maganar Allah annan Musa ya kai suka ji maganar Allah bayan su ji maganar Allah kuma sai suka ce suna so su ga Allah yadda ai annabi Musa yake zuwa ya gaya musu sakon Allah to suna so su ga Allah kiri da kiri tabbatar da Allah ne yake ba shi sakon ya ba shi sakon yanzu ya gaya musu su ji saƙon a wajen Allah ce eh na tura annabi Musa kuma sakon daga wajena ne kuma sannan ni nake ni nake ba shi duk wayannan sakonnukan da aka daga wajena ne da aka muna suna so su ga Allah haka banu isra'ilawa annabi musa ya ta fama da su ya ta fama da su Allah madaukin sarki akwai wani abu ya faru tsakaninsa da annabi musa karan kansa kafin mutanen su bayan kafin mutanen su nemi ganin Allah madaukin sarki annabi musa da kanshi ya neme ga Allah a matsayin sana annabin Allah ya neme ga Allah kamar da annabawa suna da irin wannan idan suna da tabbacin abu tabbaci 100% bisa 100 to sai su su ƙara samun yaƙini yanzu kaga misali mutumin da ya san ka sai ya ji muryarka kana magana kai din ne ya ji muryarka ne tabbas tabbas ɗari bisa ɗari kai din ne cewa ni ne nake ce ma da Allah ka miƙo min kaza sai ce yana eh, san kai ne amma ka lewo kanka manan yanzu me yake so ai ya tabbata kai ne ai amma yana cewa ka miƙo ka idan ya ƙara tabbatarwa akan tabbatar wasu ɗari bisa ɗari da yake da shi a nan musa alaihi salatu wassalam yana da yaƙin ɗari bisa ɗari kan allah amma ya taɓa neman shi ma ya ga allah kamar da allah sarki ba mu labari a cikin suratul araf Allah ya ce min ya alƙawari da annabi Musa wa adna Musa 30 laitan lailatan Allah ya ce min ya alƙawarin kwana 30 da annabi Musa cewa yayi azumin kwana 30 in ya zumi kwana talatin ran da ya gama kwanan shi talatin to in Allah ya yadda Allah ya ce za mu yi magana da shi sannan Musa ran da ya gama kwanan shi talatin sai ya ji yana zai tafi ganawa da Allah ya azumin kwana talatin tun da ya fara azumin malaman tafsir ga wani abu dan Abbas ya ce bai taba cin abu mai sunan abinci ba saboda azumin ya zama ya ratsa jikin shi sosai kaga idan ya zama kana azumi in kai sahur ruwa zaka sha bude baki ruwa zaka sha sawur ruwa zaka sha azumin duk wanda ya ganka sai ya fi ganin cewa kai azumi sama da wanda yana bude baki yana cinto yana sahur yana cinto to da ya gama wannan kwana 30 din sai ya ji bakin shi yana wari sai ya nemi ganye haka ya dan sa bakin shi ya tattauna saboda warin ya bar bakin sa sai Allah ya ce a sha to ai wannan warin bakin naka na fi son sa sama da komai shi sa manzo Allah ya ce lekalufan musa'im atyabu indallahi min rihil miski warin bakin mai azumi ya fi soyuwa a wajen Allah sama da kanshin almiski to sai Allah ya ce yanzu aikin da kai na kwana 30 din nan sai an yi amendment sai an yi gyara da aka za mu ƙara maka kwana ku shi wa tumamnaha bi ashirin Allah ya ce sai muka ƙara masa goma kan wannan talatin ya zama arba'in fatamma miqatu rabbihi 40 laila sai zama alƙawarinsa da ubangiji ya cika ta kwana 40 Abdullahi Abbas ya ce asali wannan kwana 30 din Allah ya daura annabi Musa ne ya faru a farkon watan Zulqa'ida kaga daga Zulqa'ida sai me Zulhajja ba lokacin da Zulqa'ida ya kare aka kara kwana goma yanzu ya zama mu yanzu anan ramme ne goma ga watan Zulhijja ramme ran sallah ba to yawmun nahar a ranan ne zama ranan layya shi sa ake yin ake layya a goma watan zulhijja wannan mun gane saboda rana ne cikwatar rana na goma da Allah ya kara wa annabi Musa domin ya gane da shi shine wannan goman da muke ranar goma sai mu layya wa qala Musa ya akhi Haruna khulfni fi qaumi annabi Musa sai ya ce dan wani Haruna kame ya gurbi na a cikin mutane na banu Isra'ilawa ka san mutane wanda suna da wahalar sha'ani yace wa yayansa annabi haruna ka zauna da su ni zan tafi ganawa da ubangiji da ka zauna da mutanen nan ka kula da su ka kula fa ka maye gurbi na ka dinga musu wa'azi kana musu nasiha kamar yadda na zama na da su a ciki nake musu wasilih ka gyara ɗabi'unsu da halayen ka inganta musu rayuwa wala tattabi sabilul mufsirin gyara za ka yi kada ka yadda ka bi ta farkin wanda suke mabarnata cikin su da za ga barna ta ga sunan jak amma kada ka biye su kada ka bi barnar su kai ka bi abin da na barka a kai da abin da ubangiji ke maka wahayi daka Allah ya ba mu labarin cewa walan ma ja'a Musa li miqatina lokacin da annabi Musa ya zo inda muka yi alƙawari shi ya zo akwai wani waje na musamman da Allah ya ga annabi Musa ya zo anan za su gana da Allah wa kallamahu rabbuhu ubangiji shi ya masa magana ya ji maganar Allah daga bakin Allah mai tsarki zuwa kunna na Musa qala rabbi arini zuri laik na Musa sai ya ce ya Allah ka nuna min ni ma ina so in ganka ya Allah ina so in ganka qala lan tarani Allah ya ce a'a annabi Musa a wannan duniyar kam ba za ka ganni ba a dai wannan duniyar da kake rayuwa ba ba za ka ganni ba sai dai walakin zuri da jabal sai dai ka kalli wannan dutsen da ke gabanka fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan har ya tsaya inda yake to zai yi ka gani me yasa malaman tafsiri suka ce me yasa aka ce ya kalli dutse dutse dutsen ya fi annabi Musa girma ya fi shi ƙarfi ya fi shi tauri ya fi shi kafuwa ya fi shi jimawa a duniya to falamma ta jalla rabbuhu lil jabal lokacin da ubangiji annabi Abbas ya ce bai wuce gwargwadon karamin dan yatsa a jikinka ba yanzu ka karamin dan yatsa a jikina ai ka iya cewa na daura wa abu ba ai ce na daura masa jikina ba ai to bai wuce dan yatsa bane a jikinka na wani bangaren zatin Allah ya sako kan dutsen ba fa Allah ne gama sakuwa duka ba bai wuce ka san kamar dan yatsa ne karami a jikinka ba na zatin Allah ya fara sakowa kan dutsen jalahu dakkan dutsen gaba ɗaya ya zama toka ya zama gari ya nike ya tarwatsi. annabi Musa wannan abin da ya gani ya faru da dutsen ba fa Allah ya gani ba wannan abin da ya faru da dutse a gaban sa da ya gani wa karra Musa sa'ika kawai annabi Musa ya faɗi a sume ya yi flat ko kai yanzu kaga wani bala'i kana iya suma nawa ne mutum ya ga wani abin sai suma haka ne wa khara Musa a atake annabi Musa ya fadi ya suma can a faƙa lokacin da Allah ya da masa da ransa daga wannan suman qala subhanaka tubtu ke ce Allah tsarki ya tabbata gare ka na tuba na mai na zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin Allah ya annabi Musa ya ce a cikin baru Isra'ilawa ni ne farkon wanda na fara imani da kai ya Allah na yadda Allah Allah ne ba wanda zai ganin ka a wannan duniyar in dai wannan dutsen ya kasa juranka to ido na bai ise ganka ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji Isra'i da Miraji Haka ce ya Rasulullahi ka ganshi kaga Allah yace nurun anna arahu akwai haske da ya sha makance tsakanin da shi yace hijabu nur akwai maki da tsakanin da ke tsakanin koma mai da ke wajen da ubangiji wani haske ne wadda ban taba ganin haske irin sa ba daga ya shiga tsakanina da ubangiji wannan hasken ya hana nan gan shi ban gan shi ba in dai kana irin wannan rayuwa ba zai ga Allah ba shi yasa manzo Allah hadisi yake cewa in dai kuma yayyu a wannan duniyar Allah ya yaye wannan hasken da ke tsakanin mu da shi Allah zai kalle ka kai tsaye manzo Allah ya ce duk abin da i zatin idan Allah ya kai gare shi manzo Allah ya ce wallahi sai ya kone ba dan wannan hasken da ya rage karfin zatin idon Allah da ke sauka kanmu ba da Allah ya yaye wannan hasken da ba wanda yake da rai yanzu da kowa sai ya kone amma ranar kiyama ubangiji zai sassauta fireja da zafin da ke kallonsa zuwa gare mu sai sa sai gan ba tare da mun kone ba amma a wannan duniyar wannan hasken ya sa ubangiji ke kallon mu ba ma kone ba da haka Allah sai ya ce ya Musa in nistafaituka bi risalati nistafaituka alan nasi ya Musa na fifita ka na zabe ka cikin mutane annas anan malamai suka ce nasu qaumuhu ba wai ana nufin Allah ya fifita shi akan dukkan mutanen duniya ba a'a annabi salatu ya fi shi daraja annabi ibrahim ma ya fi shi daraja to amma anan annas shine annas qaumu in mistafaituka ala nasi haƙiƙa na fifita ka akan wannan mutanen da ke da kake rayuwa a cikin su me yasa na fifita ka da me bi risalati na baka annabta wa bi kalami sanan nayi magana da kai fa kuzma asaituka da haka abin da na baka nan ka rike shi da hannu bibbi kam kam kam wa kun minash shakirin kullum ka zama cikin masu min godiya bayan da ya farka Allah ya gaya masa wannan sai Allah ya ce katabna lahu fil alwah Allah ya ce da hannuna na rubuta masa muka rubuta masa a cikin wasu alluna min kulli shay Allah ya ce duk abin da dai komai da ka sani Allah ya ce mu rubuta mishi ciki mau'izatan shin wannan abin na wa'azi ne na jan kunni Allah ya ce mu rubuta masa wa tafsilan li kulli shay Allah ya ce sannan duk wani hukunce hukunce halal haram zamantakewar aure mu'amala komai Allah ya ce mun masa daki daki filla filla fa ha bi quwwati Allah ya ce ka riki wannan hukunce hukunce da ke cikin wannan Allah da ke hannunka da karfin tsiya da karfi wa amur qaumaka ya khudhu bi ahsaniha sannan ka umarci mutanenka su ma su rike mafi kyau a ciki sannan duk abin su rike su da hannu biyu da kyau da karfi saurikum al fasiqin Allah ya ce sannan ku kwantar da hankalinku duk wanda ya rike wannan hukunce hukunce aike bin sau da kafa Allah ya ce zai ga alkai da za su same shi sannan kuma da sannu zan nuna muku makoma duk wanda suka kasance fasikai ne ba mutanen kwarai ba duk wanda ya zo mai girman kai ya shiga uku babban masifar girman kai malamai suka ce shine ba za ka taba gane ayar Allah ba za a karanta maka aya ba za ka gane ba za a karanta ma hadisi ba za ka gane ba saboda Allah ne yace asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ard zan kawar da fahimtar ayoyina daga dukkan wanda suke yin girman kai a doron ƙasa shi yasa malamai suka ce mai girman kai farkon dalilin da yasa yake yin girman kai din ma'ayar Allah ne bai gane sa yake girman kai ko ba ne ba duk mutumin da ya gane ayar Allah ya zai mai girman kan bai abu na farko ma abin da ya jefa shi girman kashi ne ayar Allah ne bai gane ba shi sa Allah ya ce su asirifu da sannu zan kawar da ayoyina daga dukkan wanda yake yin girman kai a doron kasa Za ka masa ruwan ayoyi wallahi yadda ka ya karanta daily trust haka zai ce, wallahi ka karanta aya ka fassara ka karanta ka fassara yadda ka siya karanta desert herald ko kuma vanguard ko kowane newspaper ya karanta ya san labarin kanzan kuregi ne haka yake kallon ayoyin ma ta ah, to ai tarihin mutanen da ne ai labarin mutanen da ne haka wani ya sha boko ya koshi yana yake a abuja musulmi ne fa kuma babu ilimin addini kwata-kwata babu ilimin addini bai san komai addinin musulunci ba amma boko ya koshi aka ce masa ba za ka dinga karanta ƙur'ani ba saboda ga har kayi ritaya kullum sai jarida ya ce ok shi ma ƙur'anin ai labari ne ita ma jidan ai labari ne wani labari ne fon labari kakula shi ba ana bada labarin annabin musa ba Annabin haruna ba Annabin kaza labarin annaba ba ne a cikin ƙur'ani kagan mu na da yawa ƙur'ani tabbacin bai san ƙur'anin ba kenan shi tunaninsa babu abin da yake ciki sai mai sai labari to shi yasa Allah ya ce duk wanda yayi zama mai girman kai a doron kasa zan kawar da shi daga fahimtar ayoyina bi ghayril haqq Allah ya ce kuma yana girman kan ba tare da wani dalili ba wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha Allah ya ce idan zaka nuna masa dukkan wata aya dukkan wata mu'jiza dukkan wata alama da ke tabbatar da akwai Allah la yu'minu biha Allah ya ce ba za su imani ba in dai zama mai girman kai ba ba zai imani ba wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila Allah ya ce za ka nuna masa hanyar shiriya ga inda zai bi tiriyar tiriyar tafi aljanna Allah ya ce ba zai dauka ba ba zai bi ba amma abin da zai baka haushi wa in yaro sabila da gai yattakhidhuhu sabila in za ka nuna masa hanyar bata hanyar casu hanyar iskanci hanyar morewa